بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا نعمنشي عشرين دا بيرفو قوة جماد الأولى جنان من الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبوتي لتريه دا أربعين دا أكو وان دي دي دي دا ثلاثين وكان شهري ميلادي يزهو كيدا عشرين الله تبارك وتعالى مجروكو وما نداش كيدا جبنا الخير الدنيا لنا لا تعدو من حيث سنة ونشهد أن لكافي نداءات الرحمن لأهل الإيمان وحكي كرائي كرائي من رحمة لما سيماني من الله تعالى نشهد أن لما سيماني kuma ka sa mu ji wannan kira muna roƙon Allah ya sa mu zama masu jin wannan kiraye kiraye da Allah ta baraka wa ta'ala sai mu wadannan ke babban ke bantattun bayi na ka su ne mu'mine ka samu daga cikin su dan sarkin sunayenka annida raqam 20 yau za mu yi lamba ta 20 kira na 20 kenan a cikin wannan littafi hurmatu aqli amwalil mu'minina bil batil wa hurmatu qatl al mu'min nafsahu wannan babu yana da matuƙar mahimmanci haramcin wato amwalin mummini ba ya halatta a ci dukiyar mummini ba da dalili ba haka kawai wani ya ci dukiyar mummini to ya ci makansa masifa balle yau a wani ya tafke wani mummini. ya rike shi ya sai sai an faɗi kuɗi ya faɗi kuɗin da shi kanshi bai taɓa maganin su ba a ce sai ya biya in ba ka ba a dinga dukan shi a cikin daji ana hana shi abinci a ci mutuncinsa a ci mutuncin jama'arsa saboda kawai wata manufa za a haɗu da Allah ba sai shi kanshi muminin tafa bai fa kaya ba shi a tafa ma jikin shi ba laifi ne babba a ci dukiyar mumini babu gaira babu dalili wa hurmatu qatlil mu'min nafsahu ko kuma shi mumini ya kashe kanshi da kanshi to ya in wani ya kashe shi shi da kanshi mai ran ya ce yau ya gaji da rayuwa ya yi sallin dafe ta da kanshi ya yi babban laifi a wurin Allah to balle wani ya dafe mai ita kun gane a daure a gane babin haramcin cin dukiyar mumini hakanan ba da dalili ba ta kowace hanya ko mumina ko haramcin shi muminin ya kashe kanshi shi da kanshi mai ran ya kashe kanshi ya dafa rayuwa saboda bai jin daɗi ya wani ya dafa mai ita ya fito a wuri billahi mai shaitanin rabi ya ayyu hallari na amanu ya aku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah la ta kulu amwalakum bainakum bil ba'dil kada ku ci dukiyarku ku tsakaninku da juna ba da halal ba haka kawai ba gaira ba dalili kada ku rika cin dukiyoyin yan uwanku la an kuna tijaratan an tarari to sai dai in kasuwanci ne kuka yi tsakanin ku da juna da yarjejeniya na sai da ma ka sai da ma na ci riba ko ka ci riba dama in an zo masu ciniki kowa wayan shi fitar da shi wata rana kai ne za ka samu wata rana a kanka za a samu duwayenka. wayanka in dai za a tsaya a faida. wata rana kai ne mai riba wata rana wancan shine mai riba a kanka shi yasa aka yi haka kuma dan saboda mu rayu tsakaninmu da juna in wannan ne an tarabin minkum shi ma da yarjejeniya ba a tisa tirsa ka da karfi ka sai abin da ba ka so shi kuma wanda zai sayar ba a tirsa ka shi da karfi shi kuma ya sayar da hakkinsa yana gani a sashi sai ya sayar dole ko saboda wata barazana ko saboda wani abu da yake jin tsoro a sashi dole ya da kayan shi ko kuma shi a sa shi ya saya dole baya so a ce dole sai ya sai wannan abu Ika wannan Allah ya hana wala taqtulu anfusakum sannan ka ku riga kashe kawunan ku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan ko ko shi mutum ya kashe kanshi ko ko ku mumine tsakanin ku da juna a ce yau wasu sun ware suna ta kashe mutane babu gaira babu dalili wannan mummunar bannaci ce wannan shi yasa da muka zo fikihu muka karanta ad-daruriyatul khamsa abubuwa guda biyar wanda dole ne kowace gwamnati hakkinta ne ta tsare ma al'umman da take shugabanta waɗannan abubuwa iya gwargwadon halinta da iya ƙoƙarinta na farko shine ta tsare masu addininsu da zama na mutane suna samun dama suna da yancin addini ɗaya kenan na biyu ta tsare rayukan mutane a daina kashe mutane babu gaira babu dalili wannan dole hukuma ta iya yin na uku a tsare mu mutane dukiyoyinsu ba a zuwa wannan ya ɗebi dukiyar wanda ya gada na kuma yanzu a wasu jihohin cewa ba a kai mutum kawai zai shiga ya ce kawai yana so ya ci nama kama dabbobin mutum yana gani a yayyanka kawai kai ba ma wannan ba da ya ga yana son wata yarinya ko wani nashi sai ce kawai liman daura maka wai har liman suke da shi a cikin su liman daura maka aure ko tana so ko ba ta so a kama ta ta wuri ta daura aure wannan ya yi kama da mulkin fir'auna sai ma wani zai zo gidanta kawai ya gaɗi iyakka ko ya ga wani kawai da wani ya ce yana so a zo kawai a samu ya ɗaura mata aure a kama ta kana gani a tafi da ita ya salam ya ajaba wannan mummunan abu ne dole ne a tsare ma mutane dukiyoyinsu sannan dole ne a tsare hankalin mutane ba za a bari mutane su yi ta shaye-shaye ba suna buguwa suna yin abin da suka ga dama to in an ce shaye-shaye da yawa mutane suna ɗaukan kawai shaye-shaye shi kaɗai ne kayan buguwa waɗanda suke bugar da mutane wai a kare su har ma matasa a sama masu abun yi su aure saboda su daina buguwa ta soyayya haka a banza wanda ya bugu a buguwa ta soyayya buguwar da ya tafi wanda ya sha maye wanda ya bugu saboda yana son wata ko ita ta bugu saboda tana son wani wannan buguwan malam zani ba ta buguwar kwaya saboda buguwar kwaya gaya ce ma abin da za ta kai mutum awa ashirin da hudu ko ta kai shi awa ashirin arba'in da takwas ba shi kenan ba ko ya sha jiya. to buguwar soyayya tana iya bugan mutum har rayuwar shi ta lalace gaba ɗaya saboda wannan buguwar shi ya sa da muke karanta raudatul muhibbin aka yi magana suka ce buguwa ta so ta fi mutum illa fiye da buguwa ta kayan maye da yake sha domin shi wanda ya bugu a kan yana son wata ko tana son shi ko yana son wani abu ma dauka kama ba ma mata bane ko abun nan ba yakan bugu ya kamu da wani ciwo da ake ce ma almalankoliya malankoliya din nan shine da turanci kuke ce malankoli idan ya kamu da wannan ciwon aka ce ciwo ne na kwakwalwa da ke bugun mutum saboda so saboda yana da soyayya to in ya bugu da wannan ciwon wani warkewar shi ba ta samuwa sai dai ko dai ya samu wannan abin da yake so ko ya ga wannan abin da yake so ya halaka ta halakan ko shi abin ya halaka ko shi ya halaka abin saboda wani in yana son wata zai gwammace in dai tana rayuwa ko sai ya kashe ta ko sai ya kashe wanda take so saboda shi ko ma a rasa ne gaba ɗaya ko ya haɗa su biyu kashe duka to wanda ke kashe har da kanshin ma wani zai haɗa ya kashe su ya kashe kanshi to akwai bugu da ta kai mutum ya kashe kanshi ko ya kashe wasu saboda yana da wannan ba shi ma ya bugu ko ya bugu har cewa suka yi wanda ya kama da irin wannan ciwon ma in ya mutu kada a sashi a kabari sai an jira kawaranci a jira awa ashirin da hudu ko a jira ma awa arba'in da takwas kafin a sashi kabari saboda wani in ya bugu da irin wannan ciwon aka zo aka ce mai za ka samu wannan abin da kake so sai gwargwado saboda kada a rike shi cikin kabari ba abin nan ba manya manyan philosophers irin su karl da su aristotle duk sun yi magana a kan wannan bangaren cewa buguwar da mutum yakan yi musamman matashi ko matashiya su bugu da soyayya wannan buguwar ta fi buguwan kwaya buguwa na buguwa don da wannan buguwan zai iya yin komi ya kashe mutane ko ya ma wasu illa ko ya yi wani abin da zai sa ya ɓata ma kowa saboda kawai bai samu wannan abin da yake so ba ya fito ko ai anan muka ba labari aka ce idan mutum ya so abu wani lokaci ya same ma shi kai shi wannan buguwan ma tana kashe shi ma ya ma samu abin da yake so muka yi magana akan cewa wannan eh, wannan Ahmad Salun wanda asalin sarkin Misira ne aka ce ya fito farauta wata rana zai je farauta da safe sai ya gamu da wani mutum da ɗansa sun fito farauta da sassafe cikin sanyi ana sanyi mai tsanani kawai sai ya sai ya ce ka wannan mutum ko ba abin da zai fito da shi farauta ne sai tsananin wada bukata yunwa ce ta dame shi sai ya sa yaron sai ya ce kudin da suke rike a hannu cikin jika ya ce a jefa mai waɗannan kudin aka jefa mai kudi kawai ya wuce ya tafi ya tafi su kai tafiya su shi ko da ya ga kudi ko aka jefa mai kan cinye shi ya ga kudi ba ɗan kaɗan ba kawai sai ya mutu saboda tsaban mamakin son wannan wannan sai ya mutu kawai ba ka da ya tafi ya dawo ya zo da yaron shi ya rungume baban shi na ta kuka ya tambaye shi yaro ne ya faru kake ta kuka ya ce wani mutum ne wannan mutum kada Allah ya mashi albarka Allah ya wadaran shi ya ce shi ne ya zo zai wuce ya gan mu da tsarin muna farautar mu kawai ya ɗauko kuɗi ya jefa ma babana babana na ganin kuɗin nan sai ya mutu ta Allah sarki na ba shi abin da yake so ne amma a lokaci guda fi wahala wahida yana da buka amma wahala ida murnan samun wannan abun da ya ji daɗi ya samu abin da ke so sai mutu ce mu lalle mu muka kashe shi ai da mun sani da mun rika ba shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ban ya saba da wannan abin da shi kenan amma yanzu kan mu muka kashe shi sai ce maɗan to kai ɗauki mana sai ce Allah kiyaye in ɗauki abin da ya kashe babana ce ba ruwana da abin da ya kashe babana ya ɗauka ba ni ba wannan kuɗi tun da dai su su kai abin da ya dalilin kashe babana a ce na ɗauki wannan abun abadan ya fito to kalli yadda suke su ka kalli mun kuma yadda muke kai yanzu ko tilbir ka fito da zaga yanzu suka zo wuce nan su da kai ma kama fito tilbir ka gani in sun zo wucewa nan su tsaya a ce shi shugaba ya tsaya ce wannan me ya same ka ka fito tilbir ba su da mu mu ne muke da ruwa da su su ba ruwansu da mu ku yadda ko ka ku yadda amma haka al'amari ne saboda haka waɗannan su ne wannan ɗinsu shi ne na uku dole ne hankalin mutane a kula da shi ta kohina ba maganan kwaya kawai da abin nan a ce a daina shan kwaya a daina shan wane ne har ma buguwa ta soyayya a daina ta in ko an ga ana yin ta mai mafita shi na ga muku yanzu ya yi daidai mutane da suka koma yanzu da ka zo ka ga wata yarinya ka ce kana so ka ce a je a tura a tambaya kana shi ana shiga gidan ce yawwa a daura wuri kawai daga akwai aka ku kamu da wannan ciwon in ba ya ba ku ta banna ma cikin ciwon ma sani ba to da tun da ta ta gani tana so ta zo to wani ya da wata da wani ko ita ta yi da kai ko kai kai kana zuwa yanzu ka tura gidan kudade ka ce a je a tambayo ba da an tambayo su sai to a shi kenan sai shiga gida kawai tambayo ke ki ka ce a zo eh eh to shi kenan to ku zauna ɗaura aure ayyuka makame wani ma ya ga za a yi kama abin nan bai ce a ah, sadakin a bata daga ba ko kuma ya biya ko kuma cikin mutanen wani ya ce ya biya ana zuwa da mai karamci da an ce to ai ba zo da sadaki bai ce a sadaki ne na biya kawai shi kina daura wuri sauran kaya komi a yi a gida ai ka gani maganin wannan soyayya ta banza kuma na na

ai to shine na ce maka ko shi ya wubde ita ko ita ta wubde shi to ita ta wubde shi shi bai wubde ita ba to shi ke nan ana ma shi ne nan ala zai sai an nema dai an nema shi a wani wuri ko ai akwai wanda yake turawa a wani wuri akwai wanda yake wani yana turawa a wani gida shi kanshi yana jin shakku sai an je an dawo ba zai yi waya zai a ce a nemi izini sai a tara a ce a gaskiya ku yi haƙuri a yari da an mata miji ka ga bai samu ba ko to amma sai ya je inda bai tun yana zuwa aka ce an bashi to to ka ga ba yanzu shi ya ji daɗi ba tun da abin da yake tunanin ba zai samu ba kuma an bashi ita kuma tana tunanin watakila haka ba za ta samu ba kuma yanzu an samu an yi an iyaye wata rana suna da sirrinsu akwai wanda za zai shuru ba a san abin da zai shi ba sai in kun zo sai ya gamsu ya ce ya yi sai ya bada ba a san zai bada ba akwai wanda ma tsoron shi fa ake ji a tunkare da magana don ana jin shakkan me zai ce in an zo akwai wanda yana da karfi a gidan shi sosai ko na ka ba wanda ya san sirrinsa ba wanda ya san maganar shi sai in an zo an ji abin da ya faɗi akwai wanda ko shi dama gidan ke yake haka nan kafin ma yanzu an fassara shi akwai wanda bai fassaro a gidan shi wallahi bai fassaro malam sani akwai wanda ba ya fassara shi a gidan shi sai dai in an ji abin da zai faɗi ko ita matan za ta ce da aiwa ne a bari dai sai an zo an ji a bari dai a zo a jira a yi shi me zai ce bi zai ce ba ta sani ba in an zo kuma ya ɗauki mataki haka ya dauki yana zuwa kawai ya gani ya ce abin nan ya yi kuma su ma matan akwai masu tarbiya wata ta riga ta sallama duk abin da kai ka ce mata ya ce kai ka ce biyar da ka gani ya yi kai ne mai gida abin da ka ga ya zartar ya zartu akwai masu haka akwai waɗanda suke haka akwai wanda kuma a biya da ita ita wanda ce ita ma duk daidai kuke ma ita rigima amma akwai waɗanda ba a rigima da su a cikin zartar da al'amarin gida wani lokaci da an kawo wata matsala aka ce kaza za a yadda ka gani yayi ko shawara ake tambayar ta sai an fama da ita su kuma za ta ga amma duk yadda aka ci duk yadda ka gani yayi to ga wannan yanzu ya zo ya ce kawai abin da ya gani a daura aure za ta yi musu kuka ta ce ba ba abin nan in ma an ce mata to ke abin ka ce to mai gidan haka ya zartar mu ma bi mu kai kawai yana ana zuwa ya ce an gama sauran da ba kwanaki kuma ya ba mu dama sati biyu mu bikin mu zo mu yi abin da za mu yi a kai ya ba shikenan ma ba kai ka san baka shirya ba yanzu kaga ana ta neman ka a cikin wannan chatin chatin din kana ana chatin din ka aka chato ka ka zo ka ji da yanzu ina zuwa wurin nan a ce a daura wuri mu gani sai eh? Eh, mai so da gaske kuma shi zai ji daɗi eh, mai so da gaske kuma yi murna alhamdulillah kai wannan abu ya yi daidai So dama mai zai sun ka san kana son aure ka shirya ba ka son a ɓata lokaci kai yanzu aka je kawai tambaya ka ta ɗaura aure ba ma wanda ya ji me ya wannan daɗi sai dai kawai ka jawa bakin ka kai shi kawai wani ya ce na ji an ce ka aure ka ce to ba za da shi kawai idan ruwa jitar da shi kai ba sai ba gaishe ba hmm? mene ne ilimi wani iri wani iri ba ma san daidai ya je neman aure ba san daidai sa ta ba eh eh eh a mu dai mun zama yan duniya dai ba a haka ba a lokacin annabi kwata-kwata ba wanda ya haka lokacin annabi abdurrahman bin au da ya aure shi ka tuna kullum sai ya zo majalisar manzon Allah amma bai gaya ma annabi zai aure ba annabi bai ji labari ba kasan ko da ya ɗauki kwanaki kamar abdurrahman irin yadda yake hamshaki mai kuɗi sannan jijjige daga cikin sahabbai sai daga cikin wanda aka yi masu bishara da aljanna bai yi wa ya nemi aure cikin madina a jafi dai manzo Allah bai ji ba kafin girman shi ko to amma kaga da ya ya je auren shi ma sai da ya zo majalisa annabin ne annabi ya ga alaman abin da suke sa alaraba suna sa alama an yi aure Ya ce Abdurrahman na ga kamar ka aure ce na yi aure ya Ya ce a har ka yi aure daga zuwan kai ce na yi aure ai daga zuwa na kawai na fara sana'a Allah ya sa albarka kuma dama annabi ya yi mai addu'a duk abin da ya dauka sai ya yi albarka to na kan ya samu kudi har ya yi aure nawa ka ba ta sadaki Ya ce mai na ba ta uki ya ce lalle har kasa don kaga yan kwanaki ne kana har kasa mun kuɗi kukiya ya ce to zo kai mana walima ko da da rago guda ne ya ce an gama shi an gama aure kalli julaibi da ya tashi aure shi neman auren ya yi aka hana shi saboda yanayin halitta ka mutane na ganin sun raina shi da wadata ga halitta ba to ga kuɗi babu dukkan abun babu komi babu ya zo ya samu annabi ya ce ya rasu lallah wai ba ta ce in mun je lahira muna da mata a aljanna ba in mun shiga aljanna ya ce tabbas haka yake ita to shi ne mutane suka hana ni su kuma na nan sai ina ka je neman aure aka hana ka ya faɗi gidan babban gida ya ce nan ya je ya ce to ka je ka ce ni da ce ni na turo ka su ba ka aure ya je gidan an gaya masu an aiko shi su sun ɗauka an aiko kan sayid na abubakar ne ko sayid na umar cikin wannan jigajigan ya ce ni ne aka aiko a bani wata suka ce tun mutum ya shiga gida ya yi shawara da matar shi ce ga abin da aka aiko ta ce gaskiya a rasa wanda za a turo mana sai wannan a ce ya bani yarinyar da ji aka yi magana ta ce baba da mama ba a sa'a manzon Allah tun da manzon Allah ya turo shi har ya ce a zo wuri na kan abin nan ku daure kawai ku haƙura mu bi umarnin manzo Allah wa ma kana lil mu'min wala mu'mina baya halatta ga wani mumini ko mumina idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khirata fi amri idan suna da safi a cikin wannan abu so ka ba mu da zafi tun da manzo Allah ya aiko shi aka ja ga manzo Allah abu yayi daidai yace Allah ya yi ma yarinyar na albarka kaga daga nan sai ce daura wuri aka daura aure sai kuma jihadi ya taho shi kuma ya tafi jihadi tun ma ba a tare ba ya ta sanye shahada aka dawo daga baya da sahabbai suka ji annabi ya yi mata wannan addu'a aka ce ba a taɓa zuwa din madina ba a taɓa zuwa gidan ta neman wani abu ba ta ce babu saboda addu'a manzo Allah kuma ka sahabbai sai suka yi ta rigirge wajen aurenta kowa na so aure ta ne saboda ta kai albarka gidan kaga an daɗe to kuma shi annabin da yake auren shi fa lefowa ko ake kofar gida ana kofar gida ne dai mata su ji ana walima kofar gida an gama an yi haka suka aka yi da safiya haka aka yi da zuwairiya haka aka yi da zainab ita zainab ma da aka yi jinkiri aka ce an ɗauro auren daga sama haka ba jinkiri ba ina ta haka misalai ne don ka gane wannan sannan bayan haka nan rubai shi wannan da yake zama tare da kaga shi zama yake a masallaci kuma rigar da zai sa ma wahala ce wurin da zai kwana ma babu ya ce wata rana har sai da ya shiga cikin masallaci ana irin sanyi na madina na san kasan shi ya shiga cikin masallaci har ya samu dan wuri ya lade inda zai samu ya dan boye cikin suffa cikin wannan masallaci bayan ya shiga ya fara jin kimi ya fara jin daɗi ya ji bacci zai ɗauke shi ya ce kai don ka rubayya kai shiga cikin wannan wahala rabi yace yace kana nufin wa zai ɗauko manzon Allah ruwa in zai alwala ya tashi da daddare wa zai bashi asuwaki wa ya takalman shi ma kai kake kame takalma ya fito da gudu ya koma ya ya kwanta kofar ɗakin manzon Allah shi ne annabi ya ce masa kowa ya tambaye ni wani abu amma kai baka taɓa tambaya ta komai ba ya je tunani ya sai zai tunani yayi tunani yayi tunani ya ce ko dai ya roƙi manzo Allah Allah ya roka mai Allah ne ya bashi kuɗi kamar irin su Abdurrahman bin Auf ya samu kuɗi saboda shi ma ya ta yin aiki ko ko Uthman bin Affan sai ce ka ka halaka in ka roƙi manzo Allah ya roka ma wani abu na duniya ba na lahira ba haka da ya dawo kawai sai ce ni so nake yi kawai an je aljanna in rako ka gani ga ka muna shiga aljanna ina biye da kai ya ce ba za ka nemi wani abu bai ce kuwa za ka wannan dai shi nake so awa gairar rali ba za ka nemi wani abu bai ce kuwa za ka ni dai shi nake so a shiga aljanna gani ga ka ya ce to ka samu amma ka taimaka man ta bangaren ka kai kuma da yawan ke nan abin da za ka ya samu wannan matsayin shine wata ran kuma sai ya ƙara ce mashi rubai ba za ka yi aure ba ya ce ina ni ina aure ya rasu lalla. ni fa ban da kowa ka sani ni haka nake ka nan na taho daga garin ba kowa kai ya ce ina kana da kowa kana da Allah kana da manzon Allah sai matsala ka je gidan da kake son aure ka ce ni na aiko ka a baka mata ya ce ya ce a bashi mata aka ce to an bashi da manzon Allah ya aiko ba sauran wata magana suka ce sun bayar aka dawo to sadaki ya ce nan fa kadai shi kuma annabi ya kira manyan sahabbai ya ce ku haɗa kuɗi ku biya ma ɗan ku sadaki an ba shi mata suka haɗa kuɗi suka ba shi suka ba da aka biya sadaki aka je aka ɗaura aure kaji aka dawo ya ce an ɗaura aure ya ce saura ne yanzu ya ce can ya ce saura walima ya ce ya rasu lalla wanda bai da sadaki wanda bai da abin nan ba a ce kuma walima ya ce ita ma waliman za a yi shiga cikin gidana kuma ka je cikin matan nan ka ji ɗaki ɗaki kowace ka tambaya ne za a samu wurinta aka zagaya ciki ya ce ba inda aka samu wani abu sai ɗakin umul na aisha ta aka samu wani ɗan sauran alkama ɗan kaɗan ya ce ɗauko je ka ba mata su gyara ma wannan ya kuma kira sabon su manyan ya ƙara cewa ku ƙara haɗa kuɗi a so mu ɗan uwan kurago ya ce nan take suka haɗa kuɗi aka ja ka so tiƙeƙen rago aka ce to kai kuma bai kada abokanka ku gyara suka je suka gyara suka gasa suka yi komi ya dawo ya tsara ce mai nama ya gasu waina kuma ta samu kama an gama ya ce to ku tashi mu je mu ci abincin dan uwanku aka ji aka aka yanzu wannan tana ganin akwai yadda za a ce a taɓa mutuncin waɗannan ko a taɓa mutuncin maza Allah ya wani ka je da shi ne na aure ta to zina ba ka dama sai kai magana kafin mu gama a je diyan manzon Allah ita kanta ɗiyan manzon Allah da aka zo auren ta Ali bin Abi Talib sai na Abubakar ya so sai na Umar ya so ta duka amma ya fifita abin nan Allah ya sa aka ba Ali bin Abi Talib da aka ba da, ya ce to ba za ta je gidanka ba yanzu an ɗaura aure amma sai ka ba ta sadaki ya ce bai da komi ya ce ba ta sulkenka ko sulken nan naka ba ta aka ba da sulke ya zo ya sa wasu daga cikin mata ya ce ku kuma ku je ku dan sama mata dan wasu abu da yar tabar mata da dan abin da za ta yi tankaɗe ku raka ta gidan shi haka aka aka gama auren to yanzu sai kai magana na na na shugabanci wannan neman aure eh eh eh hmm. wannan saboda Hmm. kar ka kar ka tono da yawa duka bulbula kan hmm. eh ni wasu ba karka faɗin zula ne kada wasu su ji karatu sai muna muna lajin manya sai dai ka faɗi duka menene fa'idan kawo sunan ba mu san sunan su ne da fitowa ka san lokaci karatu wani guntun yake ji ko kuma a ɗauki sautin mu a haɗa da wani kawai sai ka ji kawai zagi ya fito a wuri kamar yadda ka kira sunan sai sunayen su fito sai kuma ka ji zagi sai a ce mun zage su kuma mun zage su ba mu ma ganin su ba mu abin da ya haɗa da su saboda haka wani muka je mun biya kace kuma yaushe muke so muka ce yin wata to to me za ku kace me shirme da wata manzon ɗan duniya shi ne kawai da kayan da ba da wannan da duk mu dogon maganar nan shi ne na ce maka abin da muka zama shi ne ɗan duniya da kayan da da wannan da ba za mu ga ko'ina ba da an yadda auren nan ibada ne addini ne kawai ma'amaryar nan canza wani gida za ta yi a matsayin gidan iyayenta ta dawo gidan wanda ya aure su shi zai ciyar da ita shi zai shayar da ita abin da ta samu ta zo da shi shi kenan abin da shi yake da shi su haɗa su gaba da rayuwarsu da shi kenan amma sare da muka yi in za a aure sai an yi mata kaza sai an yi mata kaza shi ma ya sa ran sai yayo kaza sai yayo kaza su iyayen na jiran sai yayo kaza su ma shi ma yana jiran sai an yi mai kaza ba shine matsalan ba da su sa ne kita to shine matsalan to kuma yan duniyar muka zama muka da tsarin tarbiyyar musuluncin kwata-kwata muke samu yanzu duk wannan kayan da kace da sa ranar da wane ne da wane ne ni inda ba da abun nan ba an samu a dunkule su a ce kawai dauko kaza ba ta kawai shi nan ka ba ta bai ta nan amma tun da muka sa kanmu wannan abubuwan sun muke samu matsaloli nan nan na ga wani bidiyo da aka yi magana yanzu misira kawai suna fama da mata wajen miliyan talatin ba maza ba ni suna nan talatin da uku masu kace misira nan wannan misira eh. mata wanda sun wuce shekarun aure ba su taba auren ba sun kai shekara arba'in daga talatin da uku zuwa arba'in suna nan ba su taba aure ba kuma duka misalan miliyan nawa ne kaga matan fa sun kai wajen rabin miliyan percentage don ba su fi miliyan 60 bayan misira to ana da wajen mata miliyan talatin ba su da maza ka gaya mai da za ka za ka ba wata tun da take ba su taba aure ba har ta zama amisa ta kai shekara arba'in ko sama da arba'in kuma duk wanda sai aure a misira ta rabu da mijin nan ko mutuwa ya ko haɗari ya aka ɗaura ta gama aure kenan ba wanda zai aure ta a matsayin mace ta biyu ko ba ta da komi yau aka ɗaura auren nan mijin ne mutu ta gama aure to ka ba ne ba ba ba ba muke ba ba ba ba ba. na muna irin hanya muna ciki har mun kusa datsewa bango mu dawo ne ta ai an riga an shiga hanya saudiya su suka fara shiga gaba tuntuni ba hmm suwa akwai yan mata na ana yi yanzu ka gwada yanzu ka je ka ce kana ka wata ka ce kana so ka ga yadda za su wubda kai yanzu nan <laughs> ba sai da wara ba yan matan yanzu ba wasu sun yi girma ba yanzu akwai wata jawara sun kaga ta zaka mace jawara ce to amma akwai wata kuma yarinya ce shekarar ta sha uku inda nan yanzu tana tafiya da kyar da da rokokof take tafiya ta riga ta su kuma to wannan in da kai shekara talatin tana gani yara a rika kai shekara talatin nan fa na gaya maku cewa a misira yarinya shekara ta talatin da uku ba ta je ta yi karatu ta yi medicine irin ma na yara take take kula da likitan yara ce amma ta zo wata rana a cikin ofis ɗin da ta shiga ofis ɗinta ta yi shiru ba ta kira kowa ba ga ƴaƴa nan da yara sun jeru suna ta kuka ba ta kira kowa ba har aka gaji aka leka aka ce likita yau lafiya ba ki kira kowa ba ta ce ita yau tun da ta fito daga gida ta shiga mota da ac da komi amma gumi take yi da ta sa kayan likitocin ta sai ta ji kamar ta sa overall na mai walda da ta sa wannan abun na wuya wanda take taba mutum din nan ni ban iya sunan shi ba wuya yake man sunan shi sai kawai sai ta ce sai ta ji kamar ta sa igiya ne za ta zarge wuyanta ta ce in ga yanzu na shigo mota na zafi na shigo nan na ji yanzu na shigo ofis din nan na zauna yanda kika san ina cikin oven haka nake ji na kamar ɗakin biredi zafi nake shigo dai na ta ce to mene ne matsala ta ce matsala shine yau ina so in ji sautin mama a kunne na don haka waɗannan matan da suke ta ihu su zo in akwai wadda ta yadda ta ban ɗanta guda ɗaya ni kuma in bata duk abin da na mallaka to na yadda in bata kawai ta ban ɗaya yau bai rika ce ban mama shi ke so kuma shekarar talatin da uku ya kake ganin ta wuce nan ya fito to so da haka dole ne idan mutum ya bugu da irin wannan buguwan ina gaya ma sai ka sha mamaki ko jana wasu da suka zo suka gaya manta akwai wani suna tare da shi ƙarar da suka kawo cewa a mai magana ne suka gaskiya ba zan mai magana ba so da zama da al'amarin aure mutum bai yi ba kaga bai yi ba ba sani ba ko yana da wata damuwar shi da ba zai iya faɗi ma kowa ba tunda yana da halin yi kuma bai yi ba kawai in kun ga wani abu ne ba daidai ba ku mai nasiha in ba ku gani ba kuma ku kyale shi tunda ba dole ba ne akwai wanda aure ke zama wajibi akan shi akwai wanda aure musabi ne akan shi akwai wanda aure makaruhi ne akan shi akwai wanda ja'iz ne in ya ga dama yayi in ya ga dama shi akwai wanda haram ne ma ya aura to kuma mu mu san shi matsayin sa ko me yasa la taula suka ce ai sun ga wani ne saboda rashin auren shi ya ma haukace nace na sani ana yi ibn qayyim ya faɗa aka cikin zalimi ya to amma duk da haka ba dalili bane na mai wannan magana to kaga in ka lura da abun ai tafiya ce wata iri ta bukata gariza ce insaniya ba a iya canza ta na gaya muku cewa idan matashi ya so aure ko matashi ta so aure ba yi ba ba abin da za a yi mai maganin wannan damuwa ko an mai wani abu wani an yi ne ya rage abu kamar mutum ne ya zo ce maka yana jin yunwa mai tsanani ya ce in ya tashi sai ga jiri ga duhu zai faɗi sai kuma sai ka ce wani kunna mai talabijin ya kalla ka mai maganin damuwa ko ka ba shi jarida ya karanta ko ka ba shi albo ya kalla ka ba shi ka ba shi maganin abu yadda ba ka zai inda ka zo ka tare ya kama bacci ya yadda ta to wannan dai shine ba shine babin ba kawai wancan abin da aka kawo guda biyar ne daruri ya tulkamta to kaga dole ne a tsare wa mutane wannan akal sannan kuma na saba shi ma a yana da alaka da wannan ka a bari mutane su kai matsayin da su yi ta zinace zinace da al'umman da mazinata suka yawaita a cikin ta al'umman nan ba abin da za ta ci nasara komi ya rushe kenan so da an samu yayan da ba yayan halal ba yadda suka gana ma za su rika yi ba su da albarka ba su da komi za su lalace kuma mun karanta nan da ku ɗan zina an riga an ja mai masifar da ba san iyakar ba wanda duk aka bari wanda aka haihu shi ta zina iyayensa sun masa laifi waɗannan da suka yi dalilin samo shi ta zinan nan sun yi mashi abin da ba zai yiwu ya yafe masu ba kwata-kwata ba yadda za a yi ɗan zina ya yafe ma waɗanda suka yi wannan dalilin da aka samu samu shi ta zina abadan ba zai yafe masu ba saboda sun mai laifi sun mai illar da watakila ba zai samu albarka ba kwata-kwata ta duniya ko ta lafiya tun nan muka yi magana da ku ɗan zina zai wahala ya zama ba ɗan wuta ba ne shi komin kirkin shi aka ce zai iya yiwa komin kirkin shi ya yi ta kirkin amma kafin kirkin nan kafin ya mutu sai ya kata kirkin nan saboda shi ya zama ɗan wuta to kuma wasu suka zame, to daidai ne a bari cikin al'umma a rika samun haka ya fito in ka hukuma ta kasa tsare waɗannan abubuwan guda biyar duk abin da ta yi wajen wannan ta yi felin sunanta ci nasara ba ta samu cin nasara ba ya fito to wannan dai shi ne to kaga waɗannan su ne za su tare in an samu waɗannan abubuwa biyar an tare su to shi ne zaka ga komai yana tafiya daidai amma matukan waɗannan abin guda biyar ba su karu ba to ba abin da zai tafi daidai komai a baibaye yake kuma kowace irin gwamnati ce ku faɗi mu kowa in dai wannan abin guda biyar ba a samu ta ci nasara a kan kare su ba to gwamnatin nan ta yi fele sai dai maganar ce ba ta da daɗi amma haka yi daruriyatul qabla ake ce masu daruriyat wani ma ta su masu ad daruriyatul sitta amma hamsan nan kusanci ne abin da ya fi rajihin magana to da aka ce za su dole ne suna da gaci a hamiya to su ake tabbatarwa kuma a nan domin lokacin da aka ce kakku ci dukiyar mutane a ya fito kakku kashe rayuka a ya fito kuma me zai sa mutane su hakan nan addini ne in mutane suka sa akan addini ai an naɗa shugaba an naɗa alƙali ya tafi wani wuri an tura shi lokacin gwamnatin umar ɗan ƙasa ya je ya shekara ya tsara ya dawo madina aka ce me yasa ka dawo ce to ba rikici ba wanda ya kawo kara kowa ya san haƙƙinsa sun bi daidai tsari na haka ni zama nake kawai a kan ba wanda ya kawo rigima ba mutum biyu da suka taba zuwa wuri na suna rigima wannan ya taba haƙƙin wannan ko wannan ya taba mutuncin wannan tun da na ba ba shari'a ko ɗaya da ta zo gaba na. saboda kowa ya san addini ya tsare da juna don ba addini ko komai lalata ma zai da an rasa addini duk sauran nan sai sun rushe ya fito مستبصرة a سابقو ولا تقتلوا أنفسكم قد قلت kada ku tsakanin ku ya ku ya ku ku riga kashe juna wannan babban matsala ce kuma riga an jefe mu an jefe mu tunanin mu an riga an sa mana gazul fikiri wannan an riga an yi mana amfani da kwakwalwa ta ba mu ma san abin da muke ba jiya na ga wani bidiyo da aka nuna wani bature ya je wurin waɗanda suke kashe mutanen nan su ke ziga su su sa su ta kashe mutane su gaya masu abubuwan da kawai za su yi su yi wani ya taho daga wata ƙasa in ban da rashin tunani irin nanu ya zo daga wata ƙasa ya haɗa mu faɗa mai ta kashe juna shi kuma yana kwasar dukiyar mu an gama ya kwasa ya koma ganin su haka aka yi ma Congo haka aka yi, ana ta yi ma har yanzu ƙasashen Afirka Allah ya ba su arziki sai a turo turawa su zo su yi ma mutane bugun kwakwalwa abin da ake ce gazul fikir intellectual terrorism ko kuma mental conquest su bugi tunanin mutane su haɗa su su zama kamar dabbobi su yi ta faɗa da juna su ya ce ku kashe nan ku kashe nan ku kashe ku kashe nan shikenan ko kuma a ba su kwaya su haukace matasa su kuma ta ba su kwaya suna haukacewa lokacin da suka haukace da yawa suka zo aka yi ta fasa arzikin su aka gani suna ta tsufa wata rana su dawo cewa ce wai mahaukatan nan ya zamu da su su ce mu kakkashe su kawai su ban mana wuyi. sun riga sun tsufa ba su amfani tun da yanzu ba sa faɗa sun tsufa ba su iya komi a kakkashe su daga baya a cikin na ta fansa arha haka za ka gani ka koma ka kalli tarihin libya ka ga yadda suka koma yanzu ka ga yadda kuma rikicin da ɗan shi ya fito yanzu suka ga alaman zai ƙara cin zaɓen ba disqualify ɗin shi suka yi ba kai tsaye suka ce ba zai yi ba saboda suna ganin dole fa ya bi jinin ba shi ko ya ce masu a'a in ya hau ana nan ana nan za a koma suka zo suka ce sam shi ba zai so so su kashe gidan gaba daya Allah ya kaddara shi da sauran kwanan shi aka tafi aka tsare shi a wani wuri da Allah ya kafa shi kuma yanzu aka sako shi ya fito ya ce zai takara su kuma mutane suka dawo suka ce to aje sun yi babban kuskure da suka ba da goyon baya aka kashe gardafi saboda abin da ya masu a cikin abin nan kusan afirka ba a taɓa yin wani wanda zai ya taimaki sa ba kamar gardafi misali ɗaya kawai haka ba da ya ishe kowa ya gane lokacin da aka yi yakin fashion gas. an samu billions of dollars ka samu larabawa kasashen saudiya suna da cikin wanda suka samu wannan najeriya da ciki su suna ciki su suka dawo suka koma suka ce bari su yi tsarin da kowa sai ya amfana da kuɗin nan ya raba kuɗin nan ya ba kowa ɗan ƙasan nan kowa sai da ya samu ƙasar na waɗannan kuɗi sannan kuma libya duk wanda ya kai shekara da takwas yana da mahalli yana da wanda zai zauna baya zama cikin gidan iyayen shi yana da alawar da yake a duk wata ba wani abin nan ba saudiya suka ce su kuma nasu kudin da suka samu za su sa su a cikin wajen magani abin nan ba telefon da abin nan ɗinsu har yanzu a saudiya in ka je kana waya ne da kwandala in ka je fata in ma kai waya cikin gida kusan kyauta ce masu ce ba ka biyan kuɗi sai dai ka international court haka su suke yi wuta ruwa asibiti makarantu aka ce duk a sa kuɗin a nan saboda mutum ya koma yana karatu yaran shi na karatu bai ma san suna wahala karatu ba balle a ce yana biyan wani abu mu ko na mu dungurungun kuɗin har yau ba wanda ya ce ga inda su kai za ka samu wanda ya ce na su kai mutum ɗaya ya kwashe sai dai kuma sai dai a ji mutuwar sarki a bakin ka. ba ne ya san inda kudin suka hayyawa yau ba mai sanya kudin mu suka mu babu babu gaba da duk wannan billions of dollars muna mu babu inda ya fito aka ce ga inda kudin nan suka maka ga hmm? hmm. eh waliyin da ya riga ya rusa gari kafin a zo ba eh, ji wai wanda ya kwashe waɗancan shi ya ce wai an kwatanta da su lokacinsu da kuma yanzu wai su waliyai ne waliyan da sai da ya fasa waliyin da sai da ya fasa gari ya kone sannan mutane suka roƙo mun yadda haka ne da waliyi to ka kaje wajen sani to mhm. kada ku zo mu shiga cikin abin da zai ja wannan matsala ko ya ja muku matsala mu tsaya iya nan kawai to zo da aka an ana ta wannan abin nan din aka zo aka yi su sun yi wannan tsarin su sun sun sun a wannan mai sun suka dawo suka ce a ashe sun yi babban kuskure suka ba da gurin ba a kashe mu ashe shugaban su ma dai shugaba ne to saboda haka ga dan shi nan sai ya dawo to inda an bar shi wannan tunawan da suka yi zai sa su ba da goyon baya sai an zaɓa cikin su to saboda haka sai aka ce su can iyayen gida suka ce mm, mm, shi da zai yi ba wanda shi cikin wanda za su zo yanzu mm. wala zalike da to za ka wannan wannan dai inna Allah kana bikum rahima Allah tabaraka ta'ala ya kasance mai tausayin ku ne yana tausayin ku tabaraka wa ta'ala to da ka kada ku shiga wannan kan ku kashe kawunan ku daina bari suratul nisa tafsira wa bayanin intabe ayyuhal mu'min ya kai mumini ya kai mumina ka farka kowa ya faɗaka wa maulaka yunadi alaika ubangiji ne tabaraka wata ala yake kiran mu yana kiranka ay tusfu adaka qabla sam'ika farkar da tukur na kafin kunne zuciyarka ta fara tashi ka ji wannan kira ya shiga har zuci a kadari na da alaika maulaka ta san ko me yasa ubangijin ka ya kira ka da wannan kiran wa na da alaika kuma me yake so ya kira ka a kai? menene yake so إنه نادى عليك لينهاك عن أمر خطير يا كراك نسبو دي هناك أكون الأمر من متك حقل لو ارتكبته لا لا قلت الضغينة حلت الضغينة بدلا من الحب يتي إنك أيك تولى الليفين daga nan ba abin da zai biyo baya tsakaninka da saura sai gaba maimakon so sai a koma gaba a kini wala halal hasadu badalan min al mawadda daga nan za a koma hasada ta zama tsakanin ku maimakon soyayya a koma hasada ce wala halatil karahiyya badalan min al mahabbati wal ikhlas bayan nan kuma za a samu kiyayya da juna gaba rashin son juna da kyamar juna badalan min al mahabbati a maimakon nuna kauna da soyayya wal ikhlasu dai saboda Allah tabaraka wa ta'ala ko da kan an samu waɗannan matsaloli ko an gama samun matsala na wuna di alaika sannan yana kiran ka ne tabaraka wa ta'ala li yanhaka an ta'kula mal akhika al muslim saboda kada ka ci dukiyar dan uwanka musulmi ba gaira babu dalili balle ma yau saboda zalunci mutum ya kama dan uwansa ya tafke shi ya kai daji ya rike ya ce sai an ba shi kuɗin da duk dangi ba wanda ya taba samun kuɗin nan a ce duk su je sai da su wasu a da gidansu wasu a sai da duk abin da mutum ya mallaka a ɗauki kuɗin na da kai ma sannan ya tsaku babban bakin cikin ma wani sai sun riga sun kashe shi sannan su ce a kawo kuɗin kuma su an shi kuɗin kuma a ba da gawa a ta kuzahu ta karɓar masa dukiya da duni hattur ba tare da wani dalili ba wa bi suratun suratin min suwar al wal itida'i kuma ta kowace irin sura ta karba na wannan karban da ketare iyaka ya annahu haramun wa sautun domin yin haka cin dukiyar mutum ba da wani dalili ba da karɓar masa haƙƙi wannan haramun ne kuma cin dukiya ne da haram shi ne sautun almuslimu lil muslimi haramun saboda musulmi tsakaninsa da ɗan uwansa haramun ne damuhu wa maluhu wa irduhu haramun ne musulmi ya zuban maɗan shi da musulmi jini haramun ne ya taɓa masa dukiya haramun ne ya taɓa masa mutunci ka in fa'alta zalika in kau har musulmi ya aikata wannan aiki ta hanyar zuban maɗanwansa jini ko taɓa masa dukiyarsa haka nan, ko taɓa masa mutunci haka nan. hakanan أردت نفسك maula مولاك وعقوبته da kuwa ka kai kanka ne ka gitta kanka akan fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke yin irin wannan ayyuka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala shine mai mallakar zukatan bayinsa muna fata Allah ya tausasa zukatan su da yanayin wannan banda Allah ya shirye da su su bari fatan da muke kenan Allah ya shirye da su su gane wannan abin da suke ma al'umma ba daidai ba ne yan uwan mutum ba ba jinsina bani jinsina gari daya, kasa daya harshe daya addini iri daya, a ce yan uwanmu suke mu mutane irin wannan mummunan bana? muna fata Allah ya shirya da su su bari su ƙarfin sunayen Allah mai iko ne akan komi ya ga dama sai shirya da su kaga an yi abin kamar ruwa ya ɗauki Allah mai iko ne akan wannan muna roƙon Allah Allah ya shirya da su duk wata addu'a da za mu yi sabanin wannan ba ita ce masu daba Kuma mu roƙi Allah tabaraka wata'ala in masu shiruwa ne Allah ya sani Allah ya shirya da su in kuma ba masu shiruwa bane bayan sa ne shi ya san da zai da su suna fata Allah ya ba mu mafita alaikum salam Thank you.

ce ba ba ne to da ba ta bace maka ba sabo bane ba ne muke cewa kullum mu tuba mun wa abin yadda mu ma mun yi laifi ne ake mana gani mun yadda da wannan ba mai ja akan wannan ai muna kullum muna dan ba ka zuwa sauran ranaku ne har bai muke karanta a tauba saboda wannan ai ba wanda ya ci ba mai laifi ba amma duka menene mafita mu koma wurin Allah ko ko ba shi bane shine mafitan kawai da mu da kowan duk in muka koma wurin Allah za a samu mafita cikin nan ba ba a yi ma musu ba sai sun da kabali haka ne mu ma din akwai laifukan da muke yi da yawa mu muka yi wa ma Allah laifi su kawo mana wannan musiba to amma ba sai mu yi istighfari mu tuba ba mu koma dukkan mu mutuba mu mutuba su kuma mu ce Allah shirye da su ko kana ganin kada a ce Allah shirye da su na to ka gani in aka ce Allah shirye da su Allah ya shirye da su mu din ma ya shiryar da mu kuma muka koma wurin shi duka gaba da shi kenan sai matsala ta tafi waɗanda suke cewa ga wasu ƙasashe can ai da yawa mutane yana faɗin wannan wannan kuma tunani ne aklani yuna ne suke wannan tunanin sai su ce wai to ga wasu ƙasashen can su sun fi mu laifi kai dai ka san irin naka laifin ko ka san irin na waɗancan ne amma laifin da muke yi din wani iri ne wanda ba sa yi ka ce sun ƙi musulunci kwata-kwata shi ya shi ne kaɗai laifi yanzu wani can adalci kan shi da ake na rayuwar mutane ba nan mun karanta ba cewa Allah ya yi alkawarin duk wanda suka yi adalci to Allah tabaraka wa ta'ala dai a duniya zai taimake su ci nasara ko da ba za su ci nasara a lahira ba saboda adalci kawai da suke tsakanin su za su za su ci nasara ni fa nan na taba ganin lokacin da ake nuno wani abu real tv na taba ganin wata rana da ake ta rigima akan mage ta hau gidan sama za ta faɗo a su waɗancan ƙasashen ana ta ƙoƙarin yadda za a ceci magen nan kar ta faɗo daga gidan sama ta mutu mage aka nemo ɗan kwana-kwana suka zo suna neman yadda za su ɗauko mage ma aka lallaba aka sa dogon tsari, aka tafi ita mage da ta ga za a taɓa ta ta yi tsalle daga can ta zo ta faɗa ruwa wani suinin na gida aka zo wajen wannan aka ce ta faɗa aka suka dumbula cikin ruwan nan suka ɗauko ta wani na waje da tawul wani kuma na rike da katil na madara da abin nan ba tana fitowa daga aka ɗauko ta daga ruwan nan aka zo aka goggoge mata ruwan nan aka goggoge mata ruwa aka kai ta cikin kitin aka tumbula mata madara mai dumi da dinga lasa tana aka tana aka kai yanzu nan ko kai ne ka za ka faɗo kafin su zo ka faɗo yanzu zo na na kuma na taɓa ku labari na akwai wani littafi da nake da shi da wata rana wasu inda na yadda shi ba ni wani abun ban san ban san wata rana ma zan zo in ce wa mutane wani abu wasu abun da inda tara na tara daga sun yi wayan kona su kawai daga bari da dai da kwas daga duk tarihi ko sai mu wani wanda naga ina so ko wanda nake kai in je in banka wa sauran wuta to ina da wani littafi da ake maganan wani wani abun nan ne eh, veterinary doctor shi ya bani littafin sai ina karantawa ina kallon rayuwar dabbobi karnuka na ga wani kare shi karen nan asali masu shi shi mai shi yana da karen da in za ko ina yawo tare suke zuwa da karen suna zuwa yawo sai su fi yawo su tare su je kawai sai mai abin da zai sai mai sa mai in ya sa kiɗi wani lokaci kawai sai ga karen yana aka cikin mota yana kada kai in aka sa wanda baya so sai oh. shi bai son wannan kiɗin sai a cire a sa wanda yake so wani lokaci a sa mai ya ta kallon dabbobi yan uwan shi yana kalla yana jin daɗi yana ta tsalle ana na ana na ran nan sai mai karen nan ya aure da ya aure in ya tashi fita kawai karen ya zo sai ce no sai kora shi kare zai ta jawo shi ya zuba a fita da shi wata ran kuma a fita da shi ita matan ga ta gaba shi kuma yana bayan bayan mota motar shirin ne pick up din nan ne sai tashi tsaye ta kallon gari na sa kiɗi ya ta jin daɗi wata ran a tafi da shi wata ran a ji zuwa da shi wata ran a tafi da shi wata ran a ji zuwa da shi ana nan zai suka haifi biya ko ɗa ne na manta sai sun dai haihu sai tafi abin ne ya ƙara ya gani in za a tafi da a zuwa da shi sai a sa wannan keken da yaro a ciki shi a kare a bashi gida a shekarar na yana ta jin haushi ana yin wannan banna wata rana yarinya ta fara wayo za su fita sai suka fita cikin nan sai suka yi suka yi fita da shi suka yi fita da yarinya aka bar da shi da ita gida shi kuma yana daukar irin wannan kwallon na yana jefa mata tana dariya in ta tsalle sai kara zuwa ya ɗauko sai zo ya jefa mata ita kuma ta ji daɗi tana ta dariya wato dai yana mata wasa har su dawo can karen nan da ya tuno sai aka nuno tunanin da yake dai yana tuno farkon rayu abin nan ba da abin da aka yi da da wane ne da aka yi da kawai malam sai ya tashi kawai ya je ya wub da yarinyar nan nan kawai rike ta ya matsi ta da baki sai da ta mutu sannan ya sake sai koma ya kwancin nasa sai haka ya kwanci shi ko ya jira su dawo suka dawo suka leka suka kira yarinya suka kira kare suka ji basu so yana kwanci shi yayi haka sai da suka zo kawai suka ga yarinya na kasa ta mutu ga haƙoran kare a nan suka daukai suka ɗauko dauko abun bugu suka yi ta shirgar kare yana biyu ya fita da gudu haba malam aka ga kare yana gudu aka bi aka yaya aka yaya aka sai kotu lauyoyi suka je kotu aka yi ta ga lauyan kare ga lauyan masu gida aka yi ta lauyoyi suka ce karen nan ya ɗauki mataki ne saboda ga abin da aka yi mai aka karanta kai aka ce gashi gashi gashi ga abin da aka yi mai so da aka kare a takaice dai in gaya maku kare wunin ke. cewa kare laifi aka yi mai da ya kashe harin nan saboda shi ya ce hasali ma ana son sai an biya shi wasu kuɗi domin karen nan ga abin da ake mai na farko ta shi ne abokin mai gidan nan aka ture shi aka yi aure aka zo da gaba aka ture shi saboda yarinya sannan kuma aka bashi mai reno wannan kudin renon inda wani ne na za a biya wanda zai tsaya rike ba yarinyar nan wasa da kwallo karen nan shi zama mai reno kuma har yanzu gashi an mai duka so da aka aka yi hukunci aka ce ba su da kes na maganar yesu kuma shi ya rike karen nan kuma dole ya ci gaba da rike shi kuma dole a ci gaba da zuwa yawo da shi in kuma nan gaba aka matsa makaran nan to lauya zai kara daga kara kuma a haka yanzu nan nan waɗannan ƙasashen in mutum ya zo mutuwa ya ɗauki duk dukiyar shi ya ba karen nan ta yi ba wanda zai zai zai hana karen nan kudin nan kudin karen ne ga maganan tana yi muku kwalta tana gani kwanan zai yi ba gane ba mother cat asalin da mai to to asalin magete will will gare ta kamfanin magete mai ita ya ba will ya ba ta dukiyar shi gaba ɗaya da ya ba ta dukiya daga nan ta zo ta zama kamfani kamfanin mage sai sa in za su yi kwalta in sun zo sai an zo da mage an mata gaisuwa kafin su fara kana masu aiki ne yanzu ka zo yi za ka gani in ka ga za su fara yi sun zo da mage a'a a zai suke ma bauta ma ɗaya eh? ba ka sani ma wala baka to wannan majan tana da asali wannan mota katin da kake ganin asalin ta abin yahudu ne majan ce tana da tana da tushe sun zani nan bayan suka kere wai ya ga galle suka gani zani to za a ita magen nan tana da matsayi wurin su wannan magen wannan magen tana da babban matsayi wurin su suna tana da asalinta kuma har yanzu ta suke bautan suke masu biyayya wannan magen kaga wannan moda katin da kake gani ba ta suke wa da wannan magen kai nan za a ka dai mu shiga abin da ba ruwan mu to za ka wadannan abin nan ne kaga yi ka ba su zaka gari to saboda haka su in su adalci in aka yi shi ko a can a nan duniya ne ko mutum ba zai samu komai a nan duniya da sami ya shi saboda haka kuskure ne wasu rika cewa wai ayi waɗannan yanzu a koma in an ce a koma ma Allah a koma a yi tuba a yi istighfari a yi addu'a sai su ce wai duka wannan wai su waɗancan ƙasan ai ba su yi haka ba kuma ga sunan zaune lafiya ga sunan suna samun abin nan ba wannan kuskure ne magana tunani ne na kwakwalwa kawai amma ya saba ma abin da shari'a take kallo nabi sallallahu alaihi wasallam duk matsalan da aka gani cewa ke a koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma wurin Allah ake neman taimako a samu kowace irin nasara lokacin da aka zo yakin badar ba fara yakin ba sai da ya adda sai da ya roki Allah hannan muka karanta muka ba da hadda ma akan adda da yayi akan samun nasara to a zo ko a ce fada masa ne su gane ne waɗancan ba sun da sun saki Allah ma nan nasara ma za ta samu kai tsaye ba a kallon wannan mu dai mu yi abin da aka samu ina ne saboda haka wannan kenan innaka in fa'alta zalika aradta nafsaka li ghadabi maulaka wa uqubatihi ka gitta kanka kenan ga fushin mahaliccinka da kuma azabarsa wa aradta nafsaka lil hilaki sannan ka gitta kanka wajen halaka illa idza kana hadha al akhdh bi haqqin sai dai in ya zama dukiyar nan mutum ya karbe ta ne da haƙƙi ya tantance ya karba bi haqqin ya karba da gaskiya in wannan shikenan كأن يكون هذا الأخذ عن طريق تجارة كما ينظم وانا كاكر باني تدليل في بالتراض السائل ليرجدين يتسكى بينك وبينه مكان كدشي فقد قام إمام المرسلين فقد قال إمام المرسلين شو من ذنياتي صلى الله عليه وسلم وقائد الغر المحجلين ومولي ليس جاغورا ما صحات كان فسكوكي دقبوبي ya ce indamal bai wa an tarabin ciniki ana yi ne da yarjejeniya ka yarda na yarda ka sai da na saya in ko ba haka ba a tilsa ka mutum ya saya ko a tilsa ka mai ya sai da kayi yana son abinci a tilsa ya sayar dole ko a rike wata barazana ta sai ya sayar ko a samu mutum wannan zalunci ne a zulmu ثم ka sannan ana mana kashe ni an ta'tadiya ala nafsika bil qatl kada ka yadda ka ƙetare iyaka a kanka ka kashe kanka da kanka kuma mutum ya hau wani abu ya fado da kanshi ko ya sha wani dafi da kanshi ko ya sha duk wanda ya sha dafi ya kashe kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba shi wannan dafin ya dinga kwankwada a wutar jahannama kuma zai dawoma ciki har abada wanda ya dauki wani abu ya taka ma kanshi ko wuka ko wani abu za a ba shi wannan wukan ya dinga taka ma kansa a cikin wuta ya dawoma har abada wanda ya hau wani abu ya fado da gangan ya mutu ya rasa ransa za a ɗora shi akan wani abu a sanye ta fada cikin wutar jahannama har abada an haramta ma mutum ya kashe kanshi da kanshi to balle kuma wani ya kashe shi laysat nafsuka ay mulkul laka domin ranka ba mallakar ka bane balle ka ce ka gaji da zama ka kashe ka ce kai kawai a ce ma ka kashe kanka ka ce ai raina ne in na kashe kaina na kashe ba kai ke da kan ba an baka auren rai ne ka amfana kai abin da ka saka in kau ka kashe kanka da kanka ka saba ma Allah wa inna ma hiya mulkul liman khalaqaka domin ranka ba jikinka ba da jikinka da ranka da komi naka mallaka wanda ya halitta ka ne da haka bai halatta kai ka riya iyaka ba akan jikinka ya tasarrafu fiha kai fa sha wanda ya halitta ka shine yake so ya juya ka yadda yake so amma kai an hana ta kai banna da jikinka da gangan fa iyaka dan haka ka shedinka ka shedin ma an ta'tadi ala nafsika bil qatl na kuma baya fa iyaka an ta'tadi alaiha bi ayyi nau'in min anwa'i al-i'tidal ka shedin mutum kada ya ketare iyaka a kan shi a ran shi ta kowane irin ketare iyaka alladhi yatasabbabu fi hilakiha wanda zai iya sabbaba mutum ya halaka nan kan nan sawa'un kana bi darbi bi alatin ko mutum ya ɗauki wani abu ya kwala ma kanshi amkana bil intihari ko ya shaƙe kansa ya saka ma kansa wani abu ya mutu aw kana bi tanawuli sum ko ko mutum ya sha dafi ya kashe kansa amkana bi taraddi min makanin ali ko ko mutum ya hau wani wuri mai tudu ya faɗo ko a mota ko wani abu aw min fawqi jabalin ko kuma mutum ya hau wani dutse ya faɗo fa kulluhu haram ita wannan yin haka haram ya inna man yaf'alu zalika da wanda ya wannan saboda ketare iyaka wa tajawuzan da kuma ketare iyaka ya tsallake fa sawfa yalqi jaza'ahu to yalqa jaza'ahu to kuwa zai haɗu da sakamakon sa uku ba ta min Allah azza wa jalla da aka kada mutum ya wannan suwaru akali amwalin nasi mu dau ko suran a da saura ta nan bari mu daya sai mu bari suwaru akal amwalin nasi ay amwalil mu'minina bil batil wani sura ne akwai surori da yawa wajen cin dukiyar mutane da haram ba an ce kada a ce ba fa'alam akil habis alghishu kenan na farko shine gishu rishin nan shine koya aibin kaya lokacin da mutum zai sai da wani abu ya koya aibin sa ya sai da mutane da banna fa'alam akil habib wa faqana Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin bima yuhibbu wa yardahu ka sani ya kai dan uwa haka nan ke ma yar uwa mu san wannan Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu gaba daya da dukkan sauran musulmi muna roƙon Allah ya datar da mu ga abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi annabi ma ya ta'akkadu shinabu yana daga cikin abin da ya wajaba mu bari wa tahziru minhu wa inkaruhu kuma wanda ya kamata a nuna a yi mutane gargadi a kai kuma a nuna mana musunsa a bari alghishu wal khuda fil mu'amalat shine yaudara gishu cuta wajen ciniki cuta wajen saidawa cuta wajen da yaudara wajen mu'amaloli duba yanzu mu'amala kusan kowane abu ba abin da za a ce babu yaudara a je sai da ka ka mai dankali mai kaza mai dabbobi mai wane ne kowa mai sai da shinkafa mai sai da siminti mai sai da yashi mai sai da mai sai da masara mai sai da kaza duka kowa sai wanda Allah ya zaba batuta ne na dukkan su ma hada to to kaji masu sai da gawayi ma mutum yana duniya yana sai da gawayi ya mai da kai shi gawayi kafin a je lahira masu sai da gawayi na saba gaya muku nan wani malami ya ce akwai mutumin da yake sau tirela ɗaya ta shinkafa a ta masara amma sai ya maida ta tirela biyar sai ya je ya sau toto tirela guda na masara ya so kwankwalati tirela guda yashi tifa guda wannan tifa guda a zo a zazzage masaran nan in an zo a ɗebo wannan buhu na masara a zuba a ɗebo kwanon lokal lokal na kwankwalati a zuba a ɗebo lokal lokal na coto a zuba a ɗebo lokal lokal na yashi a zuba a yi buhu guda da wannan masara ita ce yan kaɗan sauran ka je kwankwalati ne toto ne yashi ne duka a ciki an haɗa an gauraya da gauraya a zuba ita buhun nan shinkafa sai a a sau shinkafa a sa mata man gyaɗa a ce ta gwamnati ce a sai da ta da kuɗin na gwamnati wasu kuma in ba su haka wasu je su sa wani karfe su dinga ɗibarta suna ƙara a kan su dinga ɗibarta in an sau buhu ɗari sai ya koma buhu ɗari da ashirin duk sun ɗaɗɗebe sun haɗa a nan wani kuma tana nan gashi na an ce 50 kg a jikinta nan ko 40 48 ne a abin nan ne maimakon ya koma 48 kg ko 46 sun daddebe masu siminti haka masu wannan haka kai mai sai da kaza kai shi sai je ya jika ta da ruwa ya dauke ta da malmala mata ya shi dai nauyi him ka daga ka ji ya shi ne da ka zo ka buɗe ka kakkabe ka ga ka kakkabe mai rago ya sa mai shaka fashe sai rago ya zama ne nan ko ashe shaka fashe a kasa kana zuwa gida ya fara zuga zawo ragon dubu arba'in ya koma dubu goma sha biyar hmm? Hmm? Hmm? eh to ai sai sa muka ce kowa ai sai sa na lissafo kaɗan daga cikin wanda ma muka lissafo ai dukkan matsalar muna da ita ne gaba ɗaya mai awo ya lotsa gwangwanin ya kulo shi da ciki ya sai da abin nan ba ko kuma ya gauraya ya ɗauko mai kyau da mara kyau ya haɗa shi ya sai da a kudin mai kyau ya sai da ba a shi ne dama to ai ko ba ga mafi ba nan tana neman ruwan zan da sai ta fito ba ne in ka je gidan mai kana zuwa gidan mai ba in sun saba da kai ce je wancan tankin sai ka can wurin to me yasa duka gidan abu nan daya ce wancan ya fi kyau in ka je ka tsaya da farkon nan na wa alaikum salam mm-hmm. ko ka tsaya to ko to to yanzu wannan ba ba yin bane wannan haifin to kaji cewa ya shinkafa ta ne za su tsada ma wannan su kula cewa ya je ga shinkafa ya kura irin wannan fara ya ganta fara tas zai saya sai wani ya kira shi gefe ce karka saya haifo aka sa aka wanke shi ta zama fara tas to wannan haifo din ba dabi bane cuta ba irin duk masifan nan malam ne muke dawo kafa ku hana mu ma karatu wannan abu ne sananne zai dai mu zama mai sabon daura mai maganin shi ba duk wannan abin da na faɗi ba wanda ba ku sani ba na da da ake ake rigima kawai ake ake sabuwa? sai dai ka faɗi to faɗi Thank you. to ba da shi dai bane cewa a kasuwarsu akwai masu waina wanda za a ba su a ce su je ta ba da tattaki sai ta ji ba da ta juya tana juya tana zagaya tana zagayewa ba ta ba kowa ba wannan wainan ta take ta juya tana azzakari garin ana ce mata ba da sadaka wannan ba karama ta yi ba in ka koma can karshen gwamnatin yanzu ne ne yanzu ko cutar wannan cutar da aka ce tana nan ta corona yanzu fa Niger sun fi mu zaman lafiya yanzu wanda za su tafi umra fa Niger suke zuwa sun ci visa su tafi umra mu an ce saboda kar a daina ansar kuɗi sun ce corona na nan in an kashe su su kawo wanda zai suka kama babu amma gwamnati a gwamnatance sun kiyar da ta fito su ce an samu saukin ciyar nan ba ma'aikata aka ce daga level zuwa kasa su daina zuwa aiki su rubuta takarda su sai an ji sauki su dawo saboda za su daina ansa kuɗi da me za su yi ansa kuɗi wurin gwamnati saboda haka tana nan har yanzu ko ta ina tana ta kashe mutane ba a su wurin suka gaya ma gwamnatin saudiya gwamnatin saudiya ta toshe najeriya ta ce ha an yi visa ko da nan cikin mu sun yi visa za su tafi haka za ka ce najeriya yanzu an cire ta ga kasashe tana ta zuwa umar su lafiya lau wa'yan najeriya yanzu nijar suke zuwa sai visa su tafi umra muku a saboda so suke yi a dai kar su daina an san kuɗi kan ciyen yana da radda suka ce an daina za ba su ci gaba da zuwa masu kuɗi daga federation account kuɗi ne wanda yake kamar security board wanda zai je ce ba zai auditing ya fito da kuɗin to so da kan ne wani corruption da ake a ƙarya ne kawai wani wanda suke ma cewa za su yi fighting corruption ne in ka cire shi ogan tafiya duk bayan shi corrupt ne ƙarya ne kawai fansar sun su shi ne baya ke a waya a turanci kai ne za ka bincike abin da ya gaskiya sun zai da kyau kai kasa ruwanka ko sun kuma french suwa suwa da french ka ba ka kama wani abu ne wajen ma a wanda muke magana su ingilan da sun ce najeriya an gano tana da wannan matsalar yanzu daga baya suka ba da abin nan suka cire najeriya a ciki daga su kasar su ma suka cire najeriya saboda nan ina sane da akwai waɗanda za su yi aure wancan satin ran asabar ɗin na ka daura aure daga ingila suke da za su zo najeriya ba su zo ta nan ba sai da suka bi ta turkiya sannan suka zo najeriya ka gane wannan to amma daga baya sun suka zo suka je aka jero wasu kasashe suka ce su basu tabbat babu wani abin nan ba suka cire najeriya daga cikin kasashen da aka yi mentionin ta yanzu abin ya yi kamari amma saudiya su tun daga abin da aka ba su daga nan ba su yadda ba da su da dubai ba ma zai zuwa nan yanzu wanda zai je china sai ya je nijar ya visa ya tafi china ba ya yi daga nan najeriya su china fa menene suna su su france ne su kai masu abu ba maganar france ko maganar ingila kai mu ne bakaken bakake a nan najeriya mu gaye suna kasu suna ganin suna samun kuɗi suna ta samun kuɗi su zo su ce an yi lafiya a daina ba su kuɗi to su za a bari sai da nan ya ba malam abubakar nan na ce kaga koronan nan ko duk duniya an ce ta ƙare a najeriya mu ne ƙarshe ka tuna da maganar nan ko na ji kaga wannan corona wallahi ko an ce ma ta kare a duk duniya ina ganin mu ne na karshen da za a ce ta wata kare ba na ce mai kasan dalili na ce saboda mutanen mu duk inda suka fara samun kuɗi a wurin nan suka ji daɗi a ce ma yau sun daina a kuɗin nan sai dai a fanfare su da karfin siya. a najeriya ba aka ba mutane cin hanci muna da telecommunication muna da landline muna da komi duk aka aka jawo waɗanda za a iya jawowa aka rugurguza wurin aka koma gaba ɗaya kuma inda ka tafi duk ƙasashen nan ka tafi yanzu da kaban najeriya ba ƙasar da ba ta da landline sai ni landline telephone shi ne cheapest hanyar da za ka yi a ƙasa kuma nan ne gwamnati za ta iya sa maka taimakon ta da za ka iya communicating da ɗan ka kai da shi da kwandala ta da isi sulai kwabo har yanzu ka je misira kwabo wannan kwandalolin da su ake waya da ka je ka jefa kawai ka da waya kai ta waya ka ka gaji kwandalan na ita ce abin ka tram da ake hawa na cikin gari local tram abin nan ba jirage ne da dan nan yanzu waɗanda kake gani yanzu ba su zuwa makarantar nan da sirri ne ba wani abin da zai hana su zuwa saboda akwai jirage yan ƙanana cikin unguwa suke bi ko ina suna zaga nan ko kun ce ba ke kana kan kai hau titi ko da ina gaba na aka tafke ne aka yi wumfi shi ya hau titi ba motar gwamnati shi kuma abin hawan talakawa kada ya hau titi ba ba kaga talakawa su koma can wata unguwa can sai ke su zanna su kadai to me za ka ce sannan ba maganan wai ingila ta goye mu ko kuma faransa ta goye mu ba mu dai mu ne mu gayen kanmu kawai mu gaye ne mutanen mu ba wani goyon an sauke mu muna mai tafiya da kawo mu kullum sun kare shekara daya tafiya zuwa biki ai biki henci ba wani henci a ne mu bayi ne har yanzu ya ne wani dai gishu mu dai mu dawo kasuwa mu kyalla gwamnati ma mu namu kasuwan kawai mai dankalin ya zo kashi babba yake dora a sama mai tumatir ya zo fasashe na ƙasa mai lafiya na ƙasa na sama kashin dankali in an zo duk kayan abin da za ka saya yawancin su ga sunan mai kayan abin nan ba mai kayan wane ne duka in ka je ka duba sai ka je gida ka gani mai lemu mai wane ne in ka zo sai ya ɗebo masu kirki guda uku ya sama wasu rubabbu wasu busassu sun kai sati ɗaya wurin shi in ka je kana danna da wuka yana tsalle sai ya wata zo zo waya ya ka zo ne wulle ka ce ku ja to to a wala guda je ka ce ku ya a jike nan ma to duk wala nan gwamnati ne ta sa waɗannan ayi fa inna al-islam yuharrimu bi kulli suratin fi na washe shira'in wal muslimu mutalabun bil tizam sidiki shi musulunci ya zo ya yi magana ta kowace sura ta kowane irin hali a yi abin da yake daidai gaskiya fi kulli shuhunihi wan nasihatu fid dini aghla min kulli kasab yi ma mutane adalci a wajen ciniki ko kai masa nasiha a wajen ciniki shine aikin da yake kowanne ku duba magabata mutum zai sai da abu bisa kuskure yaron sai ya sayar ɗari hudu maimakon ɗari biyu ya gamu da shi a kasuwa ina ka sau nan na sau nawa ka sau ɗari hudu ko mu koma suka koma shagon wannan abun ɗari hudu ake ɗari biyu ake sai da me yasa ka sai da mai a ɗari hudu ya ce shi ya zaɓa ya ce shi ya zaɓa mun ba mu zaɓan masa aka ba ko dai ka maido wannan ka an shi na daidai kudin ka ɗari hudu ko kuma mu maido ma da kudi mu baka na daidai ɗari hudun mu an shi wannan ko kuma in ka ja ta da ya yace ni ya yi min haka yace mu bai mana ba a cuce ka ba mu yadda ba aka an shi na ɗari biyun nan a'a aka an shi aka ce to an shi ɗari biyun ka ya ce, shi wannan ya yi aka ce to an shi wannan din amma ga cikon ɗari biyun ka da an cuce ka bayan ya tafi ya ce mai yaron fara ya ce ya kai haka ce shi ya yadda ya ce me yasa baka zaɓan mai abin da kai ka yadda makanka baka ba abin da shi ya yadda makanka ya ce ka ji tsoron Allah wannan mu ba za mu yi abin nan ba to mu duba mutum ya je ma wani gora kasuwa sai zai ta murna ya ce ta yau ya samu ya yi ma wani wata irin gora Mm-hmm. zai je dawo daidai ne eh. Ee. Ee. Ee. Ee. eh eh, eh. eh. ya mai da to ka gani an kyauta kaga wannan abin da kai Allah ya biya ka wannan shi ne unsur haka zaliman aumar mazluman da kai ta hana kowa kuma da muna haka da abubuwa sun canza ka ji ba ya zai da ba sakali buhu biyar amma ya zo ya ɗebe wani abin shi ba shi ai ma in ya zo ka ƙara ganin shi ka ce mashi to abin da za a yi yanzu akwai wani abu da ya faru nan nan don haka ya ce na bin ka bashi inda gaske ne na bin ka kai kuma biya shi ba shi shi. tunda kaga wannan nan da abin da ya faru nan ba laifi bane ka gaya masa addinun nasiha ka ga liman qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina mun yi wannan abadin da sai da muka faɗi yadda addini nan yake nasiha ga Allah ga manzon Allah da a'immatul muslimin wa ammatihim akai bayani ya ya kamata a yi duk an yi bayani ya isar da wannan sako وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما annabi ya taɓa wuce wani mutum yana sai da abinci fa a jaba ko zahira annabi ya ga abincin nan a waje ya yi masa kyau ya ba shi sha'awa fa a dakala ya dahu fihi ya sa hannunsa a ciki fara'a balalan sai ya ga lema a cikin na ƙasa da aka taɓo sai ya ji lema fa kala hada ya sahiban ta'am ya ce wannan fa menene ya kai mai abinci qala asabathu a ya rasulullah ya ce ruwan sama ne ya tafa shi ya jike ne manzon Allah wannan ya jike ne saboda haka da ya ce mashi ya ce a ya jike ai asabatu ai al kenan wa sallallahu alaihi wa sallam Allah ja'alta ja'altahu fawqa at-ta'am kai yarahu an to me yasa baka shi a saman abinci ba dan wanda ya zo sai ya gani man ghashana wa laysa minna duk mutumin da ya cuce ni a lahira baya tare da mu wa fi riwayatin man ghashana falaysa minna yace duk wanda ya mana yaudara ya cuce mu bai tare da mu wal makaru finna mai makirci kuwa da mayaudari dan wuta ne suna wuta fanzur لماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من غش في ka ga mai manzon Allah ya hukunci ga wanda ya yi cuta wajen abinci ma anna ta'ama ma yadda tantan qadi wa tazul duk da cewa abinci wata sunadari ne wanda zai wuce yanzu yanzu zai za a amfana amma a kai fa bai bima a a'zam ne yaya abin da ya ji abinci kamar cuta irin wannan cutar da wani zai cuta fa sai ta fa kai karni da yanzu masu gabanin da muke da su wasu wanda suke cutar nan wani faɓan nan da zai yi sai ta yi shekara ɗari fannan nan tana harbe mutane shi kadai kuma sannan shi yana kabari duk masifar da ta jawo ta dalilin da ce ta shi a kabari saboda haka wasu na sha gaya mana maganar nan wallahi na gaya maku duk wanda ya yadda zai mutu sannan za a tada shi gaban Allah ya yi bayani wallahi ba zai zalunci irin yadda mutanen yi ba in dai ya yadda za a je lafiya a tada shi to ba zai wannan mugunta ba mutum shi ɗaya hana mutane jin daɗi ko mutum biyu ko mutane uku saboda sauran su su hana kowa jin daɗi a burkuta bana ƙasa gaba ɗaya kowa na jin tsoro kowa na cikin damuwa saboda kawai mafitan mutane in sun yadda za su mutu Allah ya tsare su gaban Allah wanda duk kai dalilin jininsa ya zuba ko mutuncinsa ko dukiyarsa a tsare ka a zo da shi a ce ga shi nan yanzu ya zo ya bi hakkinsa mutane su taho yama yama su biyo mutum in mutum ya san ya da gaske ne aka zai yi Allah da zai ba to da ka ku duba wannan wanda abinci ne wannan yaya wanda yake fitar ma mutane gare fal imanu sahihul kamil ya kafa sidqa imani cikakke na gaskiya yana sa mutum ya gaskiya wal ikhlas yayi abu saboda Allah wa taqawi wal nusu yayi karfi yayi nasiha yayi daidai wa annahu yadu wa taqwa da taqwa zai sa mutum ikhlasi wa taqwa wal nusu wa annahu an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi kuma ya zama dole duk musulmi ko musulma mu da muke so kansu mutum ya auna yanzu ka kalli masu kidnapping ɗin mutanen nan da suka zo wani da aka ja ka kama baban shi da hankalin shi ya tashi ba ta sai ya da gari ba gaba ɗaya saboda an kama an kama mai nashi waɗanda kuke kamawa waɗanda kuke kashe a suma iyayen wasu ne ƴan uwan wasu ne iyayen wasu ne ku masu sa su ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku tuna kowa zai gurfa daga gaban Allah tabaraka wa ta'ala wata rana ko ba juma ko ba dare ma fa al-layl fala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo wallahi wata rana gari zai waye ma mahama fa'ala al-umru اما بيت شي كرم مترسك او فلا بد من دخول القبر با ما قاطع شي القبر وترى دول يعني شنو انا فدا كم تاني مغان ونن ونن جودرا تا ابن نن چوتا كينن تا ونن فاذا كان الغش حراما بل ونن اذا يزم ونن غش حراما بل ان الامام الذهبي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الغش والمكر والخداع من الكبائر cewa suna cikin manya-manyan zunubai da wannan gishu da makirci da mutane ke kullawa su duka cuta al'umma su zama makirai ba gaskiya cikin al'amarin su su ɗauki ƙarya su nannaɗe ta su sa mata hoda su sa mata turare su nannaɗe ta su rika cutar mutane za a je gaban Allah duk abin da mutum ya tara kuma ta haram ya san shi ma yadda za a kuma wata rana mutum ya mutu ya bar shi a babban masifa ولهذا كان سلف الصالح رضوان الله عليهم يفهمون مدى ضرر الجسم sai za ma gabata sun san kololuwan wannan cutar fa kano ayyabi yubayyanuna ay ma fil an aibin wala yasmuna shi yasa in sun zo sai da kaya suke bayyana aibin sa ba sa boyewa duk abinda da za su sayar wa yasduquna wala yakribuna suna yin gaskiya ba sa kwayan wa yansahuna wala yashuna suna yin abin nan nasiha ba sa cutar mutane ku ba nan mun taɓa magana abin nan ba dabba ga ta nan ma kala ai ba a ibnu sirin shatan ibnu sirin ya taɓa sai da wata abin nan ba wata akuya ko wani rago ko akuya faqala lil mushtari sai ce wanda ya saya abarau ilaika min aibin fiha ina barranta akwai wani aibi da take da shi dabban nan kada sai da ma sai ka je ka ga aibin kuma sannan bayan haka nan ka zo ka abin nan ka ji baka ji daɗi ba ƙala ma huwa yace menene aibinta kalle bula ala ko al'alaqa bi ya ce kawai akuyan nan ka ji wallan sani wai da ka sai da rago ka zo sai ka gaya ma kaddara za ka sai da mala bakar rago shi ne nan kusa da kai ko baka zo shi ba kai ne zaka sai da mala abubakar rago sai ka ce mala abubakar kafin in sai da ma ka tafi da shi bari in gaya ma aibin sa yana da aibi menene aibin sa yace in aka sa masa dusa ko aka sa masa ciyawa ta kan sa kafa ta rika harbar da shi ta barar da shi ne kawai aibin sa kuma daure ku gane yace in an sa mata dusa ko an sa mata ciyawa sai ka sa kafa ta barar shi ne to aibin take nan ya ce, kada sai ka je gida ka ga haka take kace ban gaya ba to wannan ne zai ba ta saka fashe wannan zai ba ta wani abu da abin nan farar da ciya ciki akwai wanda ya zo sai da bawa ya ce mashi wannan bawan naka abin nan jaki jaki ya zo sai wa ya ce da Allah jakin nan naka lafiya lauke ce da lafiya lauke ina zan sai da cizo yake yana cizo idan na ɗora mai ruwa ya tafi gurafi sai faras idan ya dawo kuma in aka mai faɗa ya kai kilo sai sa na gara sai da shi saboda yana ɓarar man da ruwa yana sai da man yana cizo shi kuma mai sayan da yake an gaya mai saboda Allah aka sai ce irin shi nake nema aura Aura kenan na iya maganin aura da ba zuwa ne in ina mai cizo ina mai ɗari man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama duk wanda ya ma Allah yadda yake so Allah zai mai yadda yake so ka san dai a wannan zahiri ai zaka ga kamar an faɗi wannan ba wanda zai tsaya amma da yazo ya ce mai yakin nan lafiyar shi lau bai da matsala ya ce da bai da matsala na sai da to me yasa mai ce cizo yake ga cizo ga barar da ruwa in aka ja ka ɗauko abu kan shi ya jefar da shi ya cizo ya ce shi irin shi nake nema ni ya ce niki ta kaji <laughs> to kaji wala zari to amma ya yadda da Allah ya zai sayar wa ba al-hasan bin ibn salih jariya ya sai da wata baiwa fa qala lil mushtari sai kawai sai ce ma mai sayan ya ce ha marratan indana ai tanakhamat daman ya wata rana a wurin mu mu abinda muka taba lura binta. mun taɓa ganin wata rana ta fitar da majina sai muka ga cikin majinar ta akwai jini kamar ka ce ta kan yi abu. ya gaya masa ya ce bai wannan mu abin da muka sani aibinta a wurin mu ta taɓa yin abu. da zo da yana abinda da za a faɗi mana mu baiwa wa babirul mu'min ya ba illa an yi al-aiba dan haka shi mumini a zuciyarsa yakan ƙi gamsuwa sai ya bayyana ma mutum aibi bai yiwa ya maka ciniki da aibi wa inna ko da wannan faɗi ma aibin zai sa kuɗin su ragu zai sai da ko ba zai sai da ba ma wata ta'akkadul hurmatu idza idza qawa ko idza qawa ay yashuhu bi yamini matsalan takan karu ne muguntar takan yi karfi in mutum ya hada cutar da zai yi da rantsuwa ba dai ba sada da ƙarya ce wallahi wannan abun ba matsala qala sallallahu alaihi wasallam alhalifu ay munfiqa sil'a mumhiqa lil baraka in za ka sai da abu kana rantsuwa to zai sa ka sai da abin da kake so ka sayar amma kuma zai sai da albarka abin da ka sayar din kuma ka dai sai da amma ba albarka in ba ya sa ba ka sai da kayan ka duka a turo ma masifar da sai ta cinye haƙo kuɗin sai mutum ya ce ba shi ya kuma ya sai da sai zan zaka ga wasu je kasuwa su ta cewa yau sun yi gora ya samu kuɗi da yawa cike da aljihu in ba sa abu gobe sai an sai mai na shayi saboda ya je da daddare gida an turo mai masifar da sai da kudin suka gari har ya ci bashi wani kaga ya sai da yan kaɗan shi kuma ai rike mai matsaloli ya sati guda ba matsala wannan kuɗin bai kashe su ba ma har sati guda ba muna gani ba وقد أصبح الغش عند كثير من من الباعة rukunan mafarudan ya ce wannan yaudara da cuta ta zama da yawa wajen masu sai da kaya kamar wani rukuni ne da aka aka dora aka wajen dama. wayan da rojo da ba yi in gaira shi kun ji masu jan ba nan ba ka gane kai mana aliyu da kake magana ya ce zai wahala yanzu ka samu mai sai da kaya ba macuci ba ne sun sun macuta ne da yawa rawar imamu ahmad da ji wata magana mai ban mamaki إمام محمد يرويت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجوانا حديث قول شيء متأع شيء ننسو ما أرو إمام محمد يرويت حديث كان هذا كان من مالا كان من ما مسوا كيبا كبري كجوانا كاجا وجهه توجيكا أنا أدعي قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce inna rajulan hamala ma'ahu khamran fi safinatin yabi'uha wa ma'ahu qird wani mutum ya dauki giya yana saidawa a cikin jirgin ruwa yana tafe yana sai da giya sa giya ake saidawa can mutanen gabanin mu kenan yana sai da giya shi a cikin jirgin ruwa a cikin jirgin ruwan nan nashi kuma akwai biri suna tare kuji kala فكان الرجل إذا باع الخمر شابه sai ya kasance mutumin nan in zai sai da giyar sai ya gauraya ta ai khalaqahu bil ma'i sai ya ƙara ruwa misali mutum ya bada giya a za a bashi misali ko za mu bayar aka ɗebo giya aka sa mai rabin kofi bai gani ba sai mutumin ya ɗebi ruwa ya zuba rabin kofi sai ya cika mai kofi a matsayin ya gauraya da ruwa ko kamar yadda masu nono kan yi wasu ɗauko ruwa su ɗaya su haɗa su gauraya to wannan sai kasance shi in zai sai da giya sai ya zuba kofi rabi na giya sai ya ɗauko ruwa ya sa rabi ya gauraya sai sai da mutum yana nan yana ta saidawa yana ta saidawa sai gama sai da giya shi gaba ɗaya sai da gama sai da giya sai birin nan kawai ya zo ya yi wop da cikar kuɗin da ya tara kuɗin nan ya je ya hau kan wannan tsinken da ake sawa na jirgin ruwa ya tsaya daga nan sai ya ɗauko kwandala ɗaya ya jeho mai ya jefa ɗaya rafi ya ɗauko ɗaya ya jefa mai ya jefa ruwa ya ɗauko ɗaya ya jefa mai ya jefa ɗaya ruwa har sai da ya raba kuɗin nan daidai ya ba shi daidai nashi sauran kuma ya zuba su rafi don waɗannan ba naka ba ne. ya je su gashi nan ku duba daga ku gani gashi nan فكان الرجل إذا باع الخمر شابه أي خلطه بالماء ثم باعه fa akhadha al-qirdu al-kisa sai biri yayi wub da jikar da yake sa kuɗin nan ai allazi fihim nuqud wanda kudi suke fa sahida bihi fawqa ad-daqal yaje ya hau can sama kololuwan wannan tutan wajen yadda ake sa iccen jirgin ruwan nan ai shira'il sabina ya hau kololuwan wajen abu nan din nan kaga yadda za a iya kamo shi ko wa ja'ala yasrahu dinaran fil bahri wa dinaran fi safinati hatta qasamahu sai ya koma yana rabawa dinari ya je komai a cikin jirgin ruwa zinari ɗaya ya jefa shi a rafi ya jefo mai tsaya ya jefa ɗayan a rafi ya jefo mai tsaya ya jefa a in zinari ɗari ne sai ba shi hamsin ya zuba hamsin rafi saboda hamsin ba na shi wani biri kaga biri fa bai son kenan aiki da dabba ta gano wannan wannan ne Allah dai ya nuna mana abun nan dabbobi ba sa su ai shi ne karatun na kai a Bukhari can da mun karanto hadisin wancan eh, amma sunan shi Amr ibn Maimun ko wannan aka yi maganar cewa ya je ya ga biri ma zirai ba sa son zina ya ga biri gashi nan biri na zina ya je ga an yi zina an do an jefa birin ya jefe su ya taya su su masu su kai jifa dan ba sa son manna wannan kenan kala ibn al-jawzi kana laqana shi wannan kisa ta dai kenan ku daure ku rike kun ga kuma hadisi ne Abu Hurairah da gashi kan ma rawahu Imam Ahmad fi musnadi hadisi na dubu takwas da arba'in da ɗaya da isnadin sahihin an ka je ka gaya ma wani can wani kwando shi kuma ya ce ya za a yi ma'ai haka kwanduna na nan da yawa su sun ƙi zuwa makaranta sun ƙi yadda su karanta abu kuma an gaya masu abu su koma suna musu shi ta gandama abin da baka sani baka ce baka sani ba mana ka huta biri shi ya wannan rabon ta ga na biyu nan mu daga nan mu tafi gida kana labbanan ya khuluqul labana bil ma wani mai sai da nono shi ma ya kasance yana gauraya nonon nan nashi da ruwa fa ja'a saylun fa ahlaka ganama sai ruwa ya zo ya halaka dabbobin shi gaba daya wa ja'ala al-labbani yabki mai sai da nonon nan ya koma yana ta kuka mai nayi dabbobi ruwa ya zo ya halaka su wanda ake tafa wa yaqulu iz jama'atul yace na tattara abubuwa gaba ɗaya yanzu nan ijtama'atul khatara ruwa ya taru digo digo ana taruwa kaɗan kaɗan ruwa ya taru fasarar sailan ta koma ta zama teku ruwa daga digo digo walisanul jaza yunadihi sai ya ji yana cewa yana ce masa yana kiransa yace ya daka aukata wa fuka wa fuka nafaka yace abinda kai ka ne suka hada wuta bakinka ya hura saboda aka sai ji wani sauti ana ce masa abinda ya faru nan hannunka ne aukata su suka hada gumaguman wuta wa fuka nafaka in kuma bakinka shi ya ya kunna wuta shi ya zo fuka fafa kai ka kunna wuta da kanka kuma ka hura dabi'a mata sun gane wannan idan aka hada itace aka hada wuta ce aka kawo ta aka kunna a yawan lokaci ta kake kama sai a koma daga kwanta ta a ta hurowa har ta kama to shine na aka ce hannunka ne ya hada itace bakinka kuma ya huro wuta saboda aka kai ta ja kanka saboda aka aka yi ruwa yana digowa ka bai ya fiye kwasa shafin gaba da suka tafi saboda ne saboda yana tatsan nonansu yana gaura yawa da ruwa saboda aka aka ce to za turo ruwa ya kwasa shanun gaba daya bayan ya zo yana kuma ce a'a ruwa daga digo daga yayyafi ruwa ya zama haka ya kwashe ya zama teku har ya kwashe ma aka da ya ji sauti an ce mai hannunka ne ya haɗa ma wuta bakinka kuma ya bura da kama sannan kafi yara an yi ɗaya kenan wannan shine sura ta guda dan kuma ga ta ita kaɗai ta isa mun fara rikici sai nan gaba za a zo ku za ku ji sauran ga ta ita ce gidanmu ma nan mu ita ce wannan a nan ƙasar ita ce dandali ita ce a rishuwa cin hanci da kuma musifar da cin hanci ke badawa corruption wannan corruption ne. an taho za a buge shi ya buge mutane irin na taba gaya muku nake ta a nan na yi maganar nan na san ban manta ta ba da ce kun corruption din nan da aka za a yi fashin in ba a yi sa'a ba kamar kai ne a gidanka ka samu ɗan suru. ɗan bunsuru ku saurari wannan maganar da nake zan faɗi na taɓa faɗin ta nan in ba a manta ba alam bashir ga ta nan na ce shi wannan corruption din da ake tunanin za a yi fight wallahi mutum ɗaya bai ya fight fight corruption a ƙasar nan in dai ba wata wata kungiya jama'a ne aka samu ba duk suna goyon bayan abun a taru kowa ya nashi aikin wallahi ba zai yi ba mutum ya je ya ce zai fashin din shi ya ɗebo waɗanda ciki suka ginu ciki suka taso ciki suka nuna ciki suka dahu kuma su ne za su taru a fashin abin da ya yi zama jirin su ma su ne su a kai suka gini komi nasu a haka suka yi shi suka kai da suka kai wani ya kai shekara arba'in yana cikin wannan damar damar ka zo cikin shekara takwas ka ce ka canza shi bayan haka ya taso a haka ya ginu a haka a ciki ya ci ciki ya sha zai wahala sai eh, na ce kwatankwacin shi kamar mutum ne a gida ya ga dan bunsuru an haifai dan karamin nan ba shi dama yana damun mutane ba ya ta kwafa ya ta ihu cikin dan karamin nan sai kawai sai aka ce ɗan bunsurun na abin da ya kamata a yi a ɗaukai a wani wuri a kai shi a kulle aka ɗauka aka kai shi aka kulle aka ci gaba da bashi ciyawa aka ci gaba da bashi ciyawa aka ce so ake a canza shi daga wannan sai da ya zama ƙaton bunsuru sai ya fito to yaushe zai fi damun mutane da wancan lokacin da yanzu kuma ka wannan abin shi ka je ka kulle abu ne sai da ya ka tara su ka tara su ka an tara su an tara su sai da suka tsara haduwa suka tsara karfi kuma ce sannan ne za a faɗa da su kowa ya riga ya samu kayan faɗa ta za a faɗa ya nasara sai Allah ne ga dama yawan mafita amma mala abun nan kuma kullum karuwa ke yara a makaranta su suke yi su jarabawa ko ba su karatu ba ko sun yi su samu su ba da wani abu ba su tun an taho tun daga ina tun daga ina ba inda za ka sai inda Allah ya ko ta ina yi ake ana samu abin nan ba duk inda ka je ya ce ga abin da za a duk inda ka tafi in an zo su turu in an zo ina a ce ka kira su ce ba su da mai ce ba su da kala duk inda ka nema duk wani abin da ka zo ka abin nan din sai dai an san ka ai ma saboda sani amma ba saboda haka aka ce a yi a ofis din ko aka ce a aikin ma to dai za mu zo kafin kafin karatun kafin karatun Allah dai ba mu na na to gaskiya ka ita ce ka gaskiya dole ne mu canza halayen mu canza abubuwa ne yi da Allah ta mutum mu sai ga dadda amma dai da gwalgwalo kowa na abin da ya ga dama kuma sai a adda ka abin nan ko an yi dai da wuya ya dama kuma an yi magana ne an na garbi kada mu lalace mu ɓata mu ta yin abubuwa ba daidai ba har ta yadda za a kai zaɓaɓɓun mu masu riƙa yin addu'a ba a karba سبحانك اللهم ربنا ايه كده بيجي مجمع كودينا انت انت دولا مجمع لا يوام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميل مجيد اللهم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميل مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وثبت عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا توفنا وانت راض عنا واحفرنا في زمرة نبي المؤمنين ذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولي ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله خيرا